haka nan abu zai mai misala ya bada fatawa akan alaƙar da wanda ya cewa yaro ana tsino malaminka kuma Allah mafi tsino ma abin da ya kaya ma kaga waɗanda suka dinga zagin mu suna zagin mu a lokacin da muke karatu mu a wata ruwan bai sai mutum ya koto a shari'a ce da su da mu waɗar kaza kaza kaza sai an ba su ƙwaya sun shi an kauce musu da hankali an ce su zo su tafi karatun a kitabu kuma ta aka a tafi karatun mu da maliki kuma ba mu wata wanda mu ba muna karanta ba aka ce ai tasu daban tamu daban sai wato tasu daban ne eh, su ai shi ne suka taho فقال rasu su al'adar sai yana nufin mummunan ladabi da zan ƙuri Qur'ana ba ina nufin qur'ani ba da yake Allah ya tsine maka da wanda ya karantar da kai da abin da ya karantar da kai to shi nufin wani ya karantar shi mummunan ladabi ba qur'ani da aka karantar da shi ba kaga yana nufin da gudu eh, muhammad kuma malla كما من لعن المصحف فإنه يقتل wanda ya zaji qur'ani ko ya la'anci qur'ani wannan kan ba makawa malamai suka ce a zunar da ginin sa haka da sai rage wannan sai in shi ko da ya misali zuwa daga nan an gama da shifa insha Allah ta'ala Allah ba mu aiki da abin da yazo a cikin duka yin na abai ubai na tsara mana san annabi da tabbatuwa akan hanyar annabi da sanin koyon abin da annabi yazo da shi da gane abin da annabi yazo da shi da aiki da abin da annabi yazo da shi da kuma shiga cikin ceton annabi sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama Allah an sa mana wannan addu'a yake nema kan jarabawa da gabatun shi yake roƙon ɗan uwa su masa da Allah ba shi sa'a wani yake na ji wasu mutane sun rubuta a mujallar cewa gwamnatin Saudiya sun buga gala'in suna rabawa sai sun fahimci cewa gala'in gaskiya ne da Allah mai ne gaskiyar zancen. Su da gala'in da ma akwai gaskiya a cikin zafi abinda, ina ma mun yi bayani. ya ta sarwa salatai ne irin ne da cikin har da salatin Ibrahimiya, da kibarfinsa guda goma sha hudu suna ciki ba za ka ce ai abin da yake ciki duka ba daidai ba ne sai ka ɗauka ka karanta sai ka ware wanda ya dace da sunna a ce wannan ne daidai wanda ya saba sunna a ce wannan ne ba daidai ba za ka ta buga dan ta buga ko ba ta buga ba har za ta buga mu shiri ba mu littafin Allah ne da sunna Allah yanda ta buga za su sa shirka a cikin harkar gwamnati su sun bayan kansu zalimi da za ka ba ba wata ƙasa ko wani mutum mutum ba in ba manzon Allah ta yi kuma da Qur'ani da abubuwa da yawa su ja suna uba ta mu yadda da su ba kuma ta ce fa gwamnati kuma ta mutane suna iya dole a wasu bangarori suna kuskure a wasu bangarori dan da suka rusa wannan jami'ar da aka haɗa mata da maza aka kafa da ai sha ake kansu ko a juda wanda ke ya halatta a sallah da tabarau kai kuwa dole a yi sallah da tabarau kuma ita ba ni gasa ba ne sun san hukuncin mutumin da ya taho da wata yan bautar ƙasa shahadar qur'ani da wanda suke kuɗe ne a gurin ka ɗaya ne mutum da kafira ce sai a wurin ka ɗaya ni? ɗaya ta ce ɗaya ne akwai magana amma ita an yi ake ba ina ta fara ta ɗaya ne ma ta fara sakkowa ke na yi ko kowa ta fara aiki ka ce mata sai ka ta mishi ne rigar da ba ɗaya ba ne mutum ya kabbara harama sun fara ɗora hannunsa ne a ƙirji ko karbe fara sakin ta ne su sanai ya ɗora a ƙirjin shi wannan malamai sun ce duk kowanne aka yi ba ne sun je kabbara Allahu akbar wasu sun sauke hannu a ƙasa sannan su dawo da shi kuma wasu kuma kar ya kai su wuce ƙirjin wannan duk ba matsala ba ne. kuma kamar yadda aka ce annabi isa zai bayyana a karshen zamani kuma da shi ma ya mutu ko kuwa shi bai mutu ba ai shi da Allah ba ya so sai ya mai da shi sama sai kuma sama wata irin rayuwa ce daban ake a sama amma duk yake kan shi ake magana cewa ba wani mai yawa a kasa wanda ya kan wannan lokaci Allah ya kan aka sama da shi wanda ke kasancewa a cikin magana ta gaskiya a cikin ne hukuncin wanda kamata mutum ya gida shi ba gaba daya ta da ke cikin gari amma kuma sun ɗauko na ba a taura da injila wanda la su kan dukkan ma la su kan dukkan ba za ka ke suka ƙarya ba ne wanda yake shi ne mai saurin fashi. don da akan tabarsu Allah ne ya kaɗan rage amma akan abin da bai kamata a fi bane wannan bai kamata ba dan sai dinga yawan addu'a da alwala da yawan nafsiri da karatun Qur'ani yana da bukatunci da da kaddara نعم. كيف تفضل الفروض المناسبة؟ wannan zarafin farko ka ɗauko ai daga nan muka fara eh tarihin ranar da aka fara tarihin su a'a ƙaddamin tarihi ai baka fara su na wannan ina jin su shalar tiri tsarin ne Allah an sa mana. Akwai addu'a da muke kai ga 'yan kasuwa da musulka ta faɗo musu mun je kasuwar ma malaman suna, mun je mun samu yan kasuwa ɗin kuma sun kuma ziyarar malamai da dan Ya bayan an musu addu'a an musu jaji na Allah ya fara wannan abu ya sa kai ya sake faruwa kuma duk wanda ya asara ko su sun kabo sai Allah ya mayar masa ya ninka maka kuma ya bashi haƙuri da juriya da kuma an musu nasiba cewa shi bala'i yakan zai shafi wanda yake da laifi da mai laifi شيء الله يتوفق وسكنة لا تكونن الذين ظلموا منكم خاصة الشيء سكنة duk an tafa ko ba shi ma kuma su da shafa ba a gaskiya kuma ya kafin shugaban nasu ya ga mana cewa ba abin da yake damun su riba da rashin kudin rasa su shugaban yin kasuwar gaba daya ita kuma da kan suka shirya wa'azi da ɗauki malaman duk ƙarshen mako zai kuma da faɗakar da 'yan kasuwa hukunci waɗannan abubuwa guda biyu da sun fitar da zakka da mu'amala da riba da rantsuwan ƙarya da ha'inci da sauran abubuwa musamman yake akwai a kan fara ka samu sunan Allah wanda ake kasama da yan kasuwa a kan dole sai da ita suka ci da lokacin da suka kwana tambura da yawa suka kona ba kan fara shigo da sunan Allah da yawa aka haka mutane su su daina ruwan ita kando da kamar da sunan Allah ne wannan wasu ne za su yan da kuma sai su jawo wa sun idan da kaga Allah ya haka kawai Allah ba zai kona zuciyar mutum da dalili ba wanda Allah yake san musulmi yake goyon da musulmi ke kishin musulmi jihar bala'i haka zuciya ne tsarin yawa ta kone da ya akwai wani abu da muka Allah duka ba ɗaya mu inda ya kamata mu tura zuwa da shi mu kyautata a mu'amalar mu a ayyukan mu kuma tura zuwa ga Allah mu kyautata mu'amalar mu ta kasuwanci sai mu kyautata mu'amalar mu tsakanin mu da Allah da tsakanin mu da sauran mutane lalle akwai wanda suke abin da suke dawo dama da layin yasa sai ka zama zazzabi da ka na istila'i istila'i shi da ke komai na rashin sulki da Allah ya karkar da bala'i ya shafe ka kuma tsarin daraja ne akwai kuma jaza'i wato kayan ba daidai da Allah ya maka sakamako saboda haka duk kowanne kuma alheri ne ga musulmi Yanzu Allah ya baka kana ta shanta cewa kana kai ai ba daidai ba bai tsora maka wata musiba ba a duniya ba ya baka da bala'i ne ya kalli shi ranar alkiyama inna Allah idza ahabba qauman ittabahu wa radiya fa lahu rida wa man sakata lahu sakta in yana kan bai sai gada su da bala'i sai jefo gobara ya jefo gobara ruwa a jiji da kasa a ambashin ruwa a asara a haɗari a mutu za a haɗa Allah kauman ittabahu wanda zarce su ya tafiya wanda iya da falahu riga su yadda Allah ta sauka kansa idan ka fita wanda ya fushi wala hukuku sai mutum Allah ta baka kansa inna idan mai jaza'u ma idan mun kala manya manyan sakamako ba ta zuwa sai da manya manyan galawa haka annabi ina da zuwa ku manya manyan darajoji ba sai ya sa muku manya manyan dalawoyi to da duk duk da wanda bai komai ba a fara kafa shi da wanda ya wani abu ba daidai ba a fara suka ne duk yana daidai domin wanda ya wani abun da na'i musifa ta same shi kankare shi aka ya yi masa aka ana son sa ne tun a duniya aka fara goge shi da a fara ya zuba shi ya koma ga Allah ya gyara wanda kuma bai komai ba da shi kuma wannan akwai abubuwa uku da Allah ya masa alƙawari zai bashi yanzu ne wannan kun bi shay'in min al-khawf yanzu'i da naqasin min al-amwal wanda shine naqasin min al-amwal gobara tana shi sai ku da rayuka sai Allah ya ce wa bashir sabirin ku je ku mutu bishara ku ce kun je sun yi hakuri ku mutu bishara inda Allah ba za za ku mutu ba bishara za ku je waɗanda suka yi hakuri سواء تقول الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون وإن سكت إنا لله وإنا إليه راجعون إنا نسأل كيف الأبوك ما يميزوا مثل بيت يسرزين أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون هذا كان تجيب مثل صلاة يسرق مثل رحمة كما أن يكون الشريعين haka duk wanda musifa nan ta same shi komai kan kansa ya haƙuri game da al'amari ga Allah a Allah ne ya jarabce mu ya ɗora mana wannan musifa don mu ne za mu ce ya ga ne za mu idan mun mai da al'amari ga Allah sai nan gaba ɗan ƙanƙanin lokaci za ku ga kowa kuɗinsa sun dawo yadda suke arzikin sa kuma alamar tashin sa kenan da wani zarin sa kadan yanzu Allah ya tashi ya ba shi hutun bani shi ne da abin da ya asara kuma ya ninka masa wata ana zai karba shi ya asara ba wannan Allah ya kaji wannan sai aka wannan san yana abin arziki ya kara in san yana abin da bai dace ba ya rage ya tuba zuwa ga Allah kuma muna addu'a muna tawakkali da sunan Allah masu girma da sa madaukaka Allah ya mayar musu da ninkin da ninkin da abin da suka yi asara Allah kuma ya kare faruwar irin wannan abu a gaba Allah ya wa ta'ala muna ta kuma ya ba su zuriya da hakuri kuma kan da san dukiya ya san amfanin dukiya ya san alherin dukiya da ke gurin nan ya ga yadda dukiya ta ƙone ya wannan abu ba ce daga Allah kaga abin dukiya na miliyoyin kuɗi ana taka shi ya lalace ya ƙone shaddoji ne suka a kofi bayan kwalliya na mata masu tsada da su ta ta ƙone su so goma wani su su rasa su so su wani shan shawo kaza in man da za a ɗauka ma babu an zuba musu a matsayin tsara wani an san bala'i karki yana da wuta ta buɗe ta shiga a wajen ta ta buɗe kun yana da ta buɗe ta buɗe ta buɗe

wani sanin da ya yanka kuɗin makaranta wani da ya makaranta wani da ya makaranta ba za mu Allah ya da kuma kare gaba ya da na alama ce ta a cikin sana'ar da kasuwanci abin da kuskure ba kuma Allah ba su shi gyarawa abin kuma da suke na daidai Allah ba su yi kwantara. kuma yadda mutane suke ɗaukar doka a hannu da ɗaukar doka a hannu ne yake ba rashin tabbatarwa dama doka dole mutane su ɗauke ta hannu da ba a yi amma ba sa tabbatar da abu ne da an ga hayaniya sai a yi wani shi ne kokari waɗanda suke kashe mutane su ba musu komai wannan ne yasa mutane suka fusata sai kuma suka wuce gona da iri an ga ɗan furfurfurfur kai ya ce ɓara mutane sai a kai wannan ba dole ne a tabbatar tukun na ɓara mutane ne rashin tabbatarwar wannan shi ne babban bala'in da ya sa mutane suke so su mutane bala'in kuma da ya kuma saka mutanen sun ka kama mutum da iyalansa da iyayensa da ɗan uwansa da ya ba ka kashe shi ka kona shi ba wani dalili ba wata hujja wannan babban mutum da da Allah zai iya fushi da mutane a wani ta ka fito neman abincin ka ba fara kake ba ka kome kake ba kana neman abincin ka tsautsayi kawai a samu ɗan wani kuskure kawai wani ya ihu su ke ga kaza da kuma mutum da duka da ranta tun yana jin ransa har ran da fita kuma a bar su baka musu wuta ko shi wannan ba karamin musifa ba wannan ba dole bane wannan musifa ce wallahi kuwa ranar da Allah ya fushi da mu za mu shiga uku wallahi shi Allah ku fushi yake da mu kullum fushin Allah karuwa yake akan al'ummar nan shi ta kun ga ranar alkiyama in Allah ya sauraron ma wanda zai zo ya na ba shi kai nan kan gaziba lam yazaba kullahu wa lam yazaba lahu sulahu abin da za a fara na alkiyama a ce Allah ya yi fushi zai ƙara yin irin sa ba ko ba zai ƙara yin irin sa ba a wannan rana Allah ya fushin da babu irin sa ya ci saurara kowa ya tuɓe wa kowa riga da wanda ya fi mutsariya a zuba a cikin rana ba wanda ya ce mata magana an tsaya ina jiran waye ita cewa Allah a yi ko a bari sai ku a tafi wajen annabi adamu to shi ma ba zai iya zuwa wajen Allah shi da girman nan nasu yake ba zai iya ba annabi ibrahim uku annabi musa uku annabi isa uku sai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kadai ne yake da damar da zai cewa Allah ayi ma ku fadi kuma wuce san yana wutar da aljanna sai yana aljanna sai an zuba kowa a cikin rana to wani abu ba muke sun karowa kuma qur'ani wanda kullun tsoro nake in buɗe ga babu saboda annabi sallallahu alaihi wasallam alƙiyama ta kusa in sakon yawa kan garewa ta yawa dukkan su mai yawa shirka ta yawa a ce kawo da Qur'ani da komai shi takardar idan kuma sai abin da kake a kai zaka musu wani wanda Allah zai bashi dama mutum sai ya ce ya tuba to da an yi abin da yawa to kullum ya buɗe Qur'ani haka mu so mun leka ga komai kafi wannan dukkan kan suna wallahi sai nan sai sai kana karanta abubuwan da Annabi ya faɗa na bala'i za su zo sannan ka san kana cikin bala'i har ya salasta a kan turuwa a kan kaba'ira saba'in duk kaba'ira da na kafin tambaya ta yin wannan kuma duk kaba'ira saba'in din nan da Allah ya ce in kun su da ku ga mana ba wanda ba a yi sai dai kawai sai ba ka cikin baki amma wani yana yi wani yana wasan wani yana wani ma talatin yake a cikin kaba'in shi kaɗai. wani duk kaba'in ma na yi yana yi shi yana duk kaba'in duk wani mutum sa ba ka ko daya Allah da ko bala'i zai je hodiya gidansa za a kona shi kadai ne aka rasa ruwa shi kadai ne aka rasa wuta shi kadai ne aka rasa kaza shi kadai kuma abin da zai gyaru sai an fara gyara aqida da tauhidi duk da aka ana cewa ana shari'a kan ana gyara a kan ana aikin ba shirka aka kawar ba ba hana shirka aka ba ta sai kwalbar jiya ta fice kuma kawa da kuɗi a cikin ya magana ta mushi shi da magana shari'a ai wannan ya fi musifa bid'a ta fi a kan jiya shirka ta fi musika a kan zina domin ko kayi zina sau miliyan ba su inda aka ce ba za ka zama a wuta amma an kayi shirga kamar tsayen zarra shirka ba za ka shiga aljanna ba to sai a kaucewa mushrikai a kaucewa bid'a kuma ana yaki da abin da bai kai shirka ba bai kai bid'a ba ya za a samu gyara daga wajen Allah ya Allah zai so mu shi yasa mai mulkin baya jin daɗi mai kuɗin baya jin daɗi mai ilimin baya jin daɗi kada ka baya jin duk wanda ya sama na jin daɗin wannan duniya kan yarki da mai saɓan da mai biyayya ba masu jin daɗin duniya duk wanda ya sama duniyar nan sai kan yarki yana kuma ke na kullum cikin su tsoron ruwa yake don an jira waɗansu sun sauka ya an jira waɗannan sun hau wanda ya sauka ana bin a kama shi wanda ya kuma yana jin za a sauke shi haka fa tun mulki a shekaru zan tsaya takara da su ko ba zan ba zan ko ba zan ba zan faɗa shi ne kuma musibar har zuwa su maulan kaza haka ake so wannan musibar in ba in ba muka muka koma ga Allah wallahi yanzu ta gani take kuma ka muna kira ga al'umma su dole su dole su dole gaggawan gaskar da wanda mutane hukunci ba tare da bincike ba dukkan abin da suke faɗa sun sha kama masu laifi sun yi laifin a kai su kuma wajen hukuma a tafi wannan kowa san ana yi wani ma kafin ka koma gida ya ka zuwa gida kama shi da kan mutum an kai shi an tafi shi da an shayi amma da kamata kuma kawai da an yi kihu kawai sai a kashe mutum ba wannan sai da kuma da kan bala'i wannan abin da aka yi na kona mutum yana neman abin sun ba ma fi kasa kan bala'i yana neman abincin su ba wai kun tsaye ba na zaune kawai a kiwo a rike shi da duka a kan tsara shi a kauna shi da motar sai ba karamin musifa ba ce wallahi wannan abin sai Allah ya kawo mutane musifa duk dukkanin gaba daya shiga musifa wallahi saboda wannan har ba iya kun tsaye ba na zaune Ba haka nan muna program ɗin sai ga wata mata an shigo da ita wata fasira aka dinga tunzatsuwan wannan an ko magana ma a shi sai an an yi abin da aka kuma aka gano ce ko aka ce a tafi jiya aka yi kita ta ake ina ne ta yi kita tsohuwa an ayi kita ta rasa gane gida ta kun ji gina, ta rasa ba ta rasa ba, ba wanda ne lungun ne lungun da aka yi aka ci ba aka yi ba ta tsaro aka ce za ta shiga ma kashe ta shiga ɓacewa za ta shiga ko da ita ba kai masu kan hankali ma suna a yanka suna a aka ta da ita sun yi da ta yi gudu yaro shi yaron ko kukawa ba yi ƙarshe kuka yi ko yi wahala yara ana ta wuri wula shi na abun da shi na sai kusan gwamnan nake dukkan da zai suka kai yara suka kai suna da suka ce za a je a yi kai kai da Allah ya sauke su ka ce kawai ka kabo kuma ya son zuciya ne kuma kullum gashi masifa mai wakon kawai da ta karo da ita ake yi kowa ya zama gangamin da waɗanda suka zo kuma da da suka yi wallahi ya san Allah in ya fushi da mu wallahi ba wanda zai fita wallahi ba wanda zai fita da kuma cewa in sanna da azumi da zuwa umara kana can kana aikin banza da zonan a baka aljanna kana can kana ta wani azumi kana falla kana ta zuwa umara kana aikin banza ka zonan a baka aljanna duk wanda zo gurin da ma an bashi aljanna har wani ya dinga cewa wai su za su tsaya gaban Allah lokacin da yake hukuncin a kafa aljanna idan ya tura wanda ba dan tijaniya dan fara aljanna wanda ba su yarda ba kuma dole sai Allah ya saurare su amma da addini ta duniya duk kun ji ai wannan magana kuma duk wanda yake dan tijaniya dan fara aljanna ma sai an daura shi da amsa an daura shi yana lalata fitowa a waya an kore shi da an kwazo shi ga aljanna ko ma ka ko ko mun kai ka aljanna da karshe ko an kwazo an kore ka mun shigar da kai aljanna shi ko wanda ba ya yi ko Allah ya ce ka fa aljanna za mu ce tsaya ba shi ya mutu Allah mu yadda aka shi aljanna ya fara cewa ita kansa aljanna in banda annabi yana cikin ba za shi ba banda annabi yana cikin ba abin da za yi ta an mutu aljanna malamai inna lillahi لا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله إلى العلي أخوف الأولى يسلم burin wannan magana ko shaitan da yi wa annabi adam su da su wannan su ga Allah wannan wannan su alƙawashi wa suna nan wannan abin da suke hukunci a kai ga abin da yafi muni a kan abin da suke gawa na littafi suna rukuta yudura rukuta yudura da masu faɗa magana irin wannan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un سبحان الله وإنا إليه راجعون لا حول ولا قوة إلا بالله ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم مواقعوها ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا من هذا القرآن للناس من مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبلا وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجاهد الذين كفروا بالباطل يدحضوا به الحق واتخذوا آياته وما أنذروا هزوا ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة لو يؤاخذهم بما كسبوا لعجل لهم العذاب بل لهم موعد لن يجد من دونه موئلا وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمحدثهم موعدا إذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا معنا لقد لقينا من سفرنا هذا نقبا قال أرأيت إن أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن ألقى واتخذ سبيله في البحر عجبا قالوا ذلك ما كنا نرد فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي قدرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أحصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا انطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا مرهق من أمري عسرا صبرا ويسألونك عن ذي القرنين قل سأتلو عليكم منه ذكرا إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا فأتبع سببا حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حنفة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا قال أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربه فيعذبه عذابا نكرا وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسنى وسنقول له من أمرنا يسرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ مطلع الشمس وجدها تطلع على قوم لم نجعل لهم من دونها فترا كذلك وقد أحقنا بما لديه خبرا ثم أتبع سببا حتى إذا بلغ بين السدين وجد من دونهما قوما لا يكادون يفقهون قولا قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا فهل يجعل لك خرجا على أن تجعل بيننا وبينهم شدا قال ما مكني فيه ربي خير فأعيني بقوة أجعل بينكم فأعينوني بقوة أجعل بينكم وبينهم رجما كانوا من الحديد حتى إذا ساوى بين الصدقين قال انفقوا حتى إذا جعله نارا قال آتوني أفرغ عليه قطرا فما استطاعوا أن يظهروه وما استطاعوا له نقبا قال هذا رحمة من ربي فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموت في بعض ونفخ في السور فجمعناهم جمعا وعرضنا جهنم يومئذ للكافرين عرضا الذين كانت أعينهم في غطاء عن ذكري وكانوا لا يستطيعون سمعا أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا قل هل ننبئكم بالأحسنين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا أولئك الذين كفروا بآيات ربهم ولقائه فحبطت أعمالهم فحبطت أعمالهم فلا نقيم لهم يوم القيامة وزنا ذلك جزاؤهم جهنم بما كفروا واتخذوا آياتي ورسلي هجوا إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها عولا قل لو كان البحر عبادا لكلمات ربي لنجد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ونفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا بسم الله الرحمن الرحيم

قال رب إني وهن الأرض مني واشتعل الراح شيبا ولم أمن ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي وراء وكانت امرأتي عاقرا فهب لي منك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا يا زكريا إنا نبشرك بغلام اسمه يحيى لم نجعل له من قبل سيدا قال رب أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر عتيا قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا قال رب اجعل لي آية قال آيتك ألا تكلم الناس ثلاث ليال سويا فخرج على قومه من المشراب فأوحى إليهم أن سبحوا بكرة وعشيا يا يحيى خذ الكتاب بقوة وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونه حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلام ولم يمسكني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي جعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا لو يواخذهم بما كتبوا لعجل لهم العذاب بل حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غدا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذا ولنا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره اتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا ندعو فارتدا على آثارهما قصصا فوجد